Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na Radio France International. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa wanda yake zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. Kamar yadda muka saba a duk mako, shirin yana zuwa muku ne da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron mu suka aiko mana kan duk wani abin da ya shige musu duhu. Daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau, akwai wadda ke neman fashin baki akan yadda juye-juyen mulki suka yi wa yankunan yammaci da gabashin Afirka da baibayi a baya-bayan nan. Sai ku biyo mu. To madalla, Za mu buɗe da wannan tambayar da ta fito daga Nazifi Ibrahim Rugal Malam wadda ta zo daidai da ta Bala Salisu da ke Life Camp Abuja a Najeriya. Cewa suke so da yawa zaka ji ƙasashe na cewa suna biyan kuɗin ruwa akan basukan da suka ciyo daga cibiyoyin kuɗi na duniya kamar asusun ba da lamani na duniya da bankin duniya. to yaya abin yake to akan wannan tambayar ga tattaunawa ta da masanin tattalin arziki daga ghana sarki imran da kina Watan debt servicing ya hada da abu biyu a ringa biyan kudin ruwa da ke kan basussuka da muke karba hmm. da kuma ainihin uwar kudin mafi yawan lokaci zai baka mamaki hawa yau akwai suka da muka ci fiye da shekaru hamsin da hawa yau muke biyan kudaden ruwa a kai idan za mu kula da biyan kudaden ruwa da kuma ainihin uwar kudi baki daya ba najeriya kawai ba hmm. mafi yawan kasashen kaso idan da ka duba abin da muke cewa internally generated funds sosai mm, kudin da ake samu a cikin gida a cikin gida sosai mm. to wannan ma kawai idan da ka doki ka biya da suka mu ba zai kai mu biya suka muna biyan suka har ya kai lokacin da muna zuwa mu karbo wata bashi mu biya da shi wata bashi mm. amma in dai muka ci gaba muna yin wanga ababa ya za mu yi mu samu abin da zai taimaka mana mu mu gina kasan mu da shi saboda shi eh, kasashe da yawa idan suna son su ci gaba suna magance wanga abu na debt servicing da kuma biyar ainihin uwar kudi so abu bane da zai taimaka wurin gina kasa baki daya ba saboda mun saba muna yi hawa yau bai haifar mana da wani abu to wani irin tasiri ne ɗimbin bashi zai yi ga tattalin arzikin kasashen da abin ya shafa wato ba mu samun kudin da zai taimaka mu gina kasan misali ba mu samun kudi da dai taimaka kasanta gina makarantu nata ba ta samun kudi kasa ta gina wato kuke ce mai roads roads eh, eh, hanyoyi nata na kanta saboda ba ka samu wani capital kenan mm. ba ka samu abin da za ka yi kudin shiga da za ka yi da shi huge um, huge projects da dai taimaka wurin bunkasan tattalin arziki baki da wanda dai saura maka ka danne kawai wa kuma wannan biyan albashi ma'aikata kawai ya kashe wannan kudi sai shi kullum sai muna runabout muna komowa ba abu bane da ya haifa da dami to menene ya kamata kasar da take amfani da akasarin kudaden shigarta wajen biyan bashi ta yi don samun sauki abin da ke mafi yawan mutanen afirka suke doka mataki da suke doka ana ce mai debt restructuring ka gane ku a sake fasalin bashin a sake fasalin bashin wato ba wai kaman za mu daina biya ba misalin kowane wata muna biyan 90,000 naira yanzu za mu sake lissafi mu ce mun biya misali 5,000 naira 5,000 mm. naira kuma yana nufi ba su suka za su kara sau shekaru na za mu doka mu biya mm. wayannan ba ka za su kara sau ka gane ku gaskiyan magana shine mm. idan muna son mu ci gaba ya kamata mu nemi hanya daban da za mu samu kudin shiga da ba ba su suka ba saboda bashin ka ci za ka biya ko ya kai debt restructuring duka za ka biya komin dadewa suna ne kawai ake sake mai za ka biya an baka biya ba yayan ka sun biya ko jikokinku za su biya abin duka kenan biya dai an biya mara. akwai lokuta da dama da ka ke yi wa kasashe tutu har ka ga suna neman durkusar da su to sai kuma ka ji an ce an yafe musu menene hakan yake nufi kaga in aka yafe maka yin duka na cikin dangin restructuring nan ne haka nake gane shi ko baka biya yau ba za ka biya gobe in baka biya shi cikin kudi ba za ka biya shi cikin mayinka ko kuwa goldinka ko kuwa kokonka ko kuwa wani abu kamar haka hmm. saboda shi you can't eat your cake and have it hmm. ka gane ko in dai ka karbi bashi ya kamata ka biya in ka biya yau ba za ka biya gobe kuma eh, don ka lura da tattalin arziki na kasa baki daya mm. ko da an ce an yafe maka mm. akwai wasu kofofi da ake bari kana bude wayannan ta wannan kofofin nan kamar free trade misali mm. a ce misali gana eh, a ce eh, nigeria ko gana kun ba kasan denmark misali dama ta ringa shigowa da kayanta da take sarrafawa daga germany ko daga hmm. denmark hmm. ko wani lokaci sun ce maka misali ku shigo da naku kowane lokaci mun bude kofa hmm. mu ma mu shigo da namu kowane lokaci mu bude kofa amma sun san ku ba za ku yi ku yi ba eh, saboda shi gan ba wai kawai an yafe aka yafe nan an bude maka wani kofa ne saboda shi gaskiyan magana shine afirka ya kai lokacin da ya kamata gane kaman ba wanda zai taimaka mata sai kanta da kanta to mun gode kwarai da gaske sarki imrana Allah ka yi mana arziki saboda gancin gaba madadi haruna ujini na fada kuma bulmi na ma yana fada Allah ka yi mana arziki sabida gancin gaba madadi madalla da wannan waka ta marigayi haruna uje Allah kai mana arziki. To masu sauraron sashen Hausa na Radio France International da dama sun aiko mana da ɗimbin wasiku. A inda suke son su je takaitaccen tarihin rayuwar fitaccen ɗan siyasa a Najeriya ambasada ya hayya kwandi wanda ya aiki a lokacin gwamnatin farar hula ta Saudauna Sokoto wanda kuma har yanzu ana damawa da shi a cikin harkokin siyasar ƙasar. To daga cikin waɗanda suke neman jin tarihin jakada Yahya Kwande har Sani Best Player da Bature Sale daga jihar Filato sai kuma Bala Atiku daga jihar Kano da kuma Muhammad Tukur Usman daga jihar Kwara. To akan haka wakilinmu na Jos Muhammad Tasiu Zakari ya ce gidan jakada ya haya kwande ga kuma zantawarsu. Sunana ya haya kwande, kwanden nan sunan ƙauyenmu ne, tsohona sunansa Yusuf. Don haka ba na kiran kaina ya haya Yusuf, amma ‘ya'yana suna amfani da wannan sunan. kwandon nan ne na ɗauke shi ne daga ƙauyenmu a lokacin makarantar hakan tara mu daga ƙauyuka daban-daban daban-daban. Don haka in an zo da safe za a yi kira sai a ce wane daga wuri kaza sai ka ansa. To ni ya haya daga kwande nan ne na kaba sunan yau shekara na ta 94 ina ka ga zan canja yalla ya zuwa yanzu matan ka nawa kuma ƴaƴan ka nawa ina da mata daya yanzu amma akwai matan da na aura wanda ubangiji Allah bai zauna da mu har zuwa ƙarshen su ba daya mutuwa ta yi sauran kuma rabuwa muka yi a shekara hamsin a jere ban sake wani aure ba sai daya matata kirista ce na aure ta kuma muna tare shekara hamsin babu wani damuwa rayuwanmu na mutanen plato dama haka rabin gida musulmi rabin gida kiristoci amma in an tashi za a yi sallah za ka ga a ƙauyen mu kowane gida zai yi sallah zai yi tuwon sallah har da kiristoci mu ma in masu ya dawo haka muke taruwa to ni na musulmi ne ni an haife ni musulmi ne ƴaƴanka nawa ya na goma sha ɗaya ɗaya ya rasu goma kenan na da eh maza nawa mata muna da maza bakwai mata uku a yanzu lairaya su waye babban aminin ka a yanzu wal babban amini na amini na abota alhaji aminu dan tata mun zo muna ta tare da shi kuma sai aure ya shiga tsakanin mu dama mu abokai ne tun farko tun muna samari na aikin do kano shi kuma yana saurayinsa mai suna mai karfi mutum ne mai nagarta mai son mutane har yanzu abubuwan da yake yana takan bai bar su ba domin gidansa ake taruwa a ci abinci duk rana ya yi sirikin ka eh to ni dana ya auri yarsa kuma sun haifi kuma suna zaune lafiya mu ma muna zaune lafiya wani abu ne in ka tuna a rayuwarka yanzu yake bata maka rai abin da ke bata mani rai shine lokacin da na zama permanent secretary na establishment a lokacin nan muna tare da pakistan indiyoyi da suke mana aikin likitoci a nan mun ɗauke su aiki a zamanin ana zaman lafiya a ƙasan sai yaƙi ya taso na biyafara to mafi yawan mutanen kudu suka gudu sai muka je egypt muka ɗauki waɗansu likitoci to likitocin nan musulmi ne to rannan sai indiyan nan suka tayar suka ce sai dai mu mai da albashinsu daidai da na musulmin nan da muka ɗauka daga egypt to mu kuwa ana zaune lafiya mun yi a girman tare da su yarjejeniya waɗannan kuwa sun zo ne a lokacin yaki da tsoro don haka su suka gaya mana abin da za mu biya su sai naki suka je wurin likita gomok ya ce a koma wurin ya haya shi ne mai yi na zo na tayar musu na ce a ba zai yiwu ba amma lokacin da yarjejeniya da ke tsakaninmu in ya ƙare kuna iya gaya mana abin da kuka dama amma yanzu ba za a daidaita ku ba domin domin kowa ya zo ne da wani dalili da to a nan ne fa sai suka fushi matata tana da ciki suka je suka ɗauko ta wallahi karfi da yaji suka kashe matata domin sun zo sun ce tana da ciki tana cewa ni tsohuwa ce ya za ce ban san lokacin shigan ciki da imi ba suka je a cikin ke ya wuce yana da hypertension ka bi mu ankara awa daya da je ganin ta asibiti ba ta da rai to wannan abu ya bata mai rai har yanzu ina to me kuma ce ke faranta mara wala abin da ke faranta mini rai shine a yanzu haka idan na zo ne sai in ƙara jin daɗin zuciyana ba na tunanin cewa da ban ga wani halin da na shiga a rayuwa na wanda ina baƙin ciki ba galibin abubuwan da na yi ko ta bata mini rai a lokacin sai in hango ya taru ya zama alheri daga baya me babban burin ka kafin ka koma ga ubangiji ina gida ina ganin yaran nan suna shigo da jikoki ina kwance a gado ina kallon su ina ganin irin rayuwarsu ina ganin irin maganganun da ke in suna musu da juna da ka ga mai kallon talabijin haka nake kwance ina jin daɗi ga rashin hankalinsu in ga hankalinsu a cikin maganganun da suke wa juna daɗi ne ne a wuri ne sakonka ga shugabanni don su kyautata wa al'ummar najeriya eh su rika tunani akwai ƙarshe ya kamata ko wani shugaba ya tuna akwai ƙarshe a rayuwa na idan na hango wani yana rigima yana takama zan yi dariya a cikin zuciya da an ce wannan bai san abin da ke gaba ba yana domin ni na san banza ne in na ga mace tana rangwada tana mai menene tana tafiya sai in tuda da ashe da na san abin da na sani a yanzu da ban damu kai da in bar Kaduna in je saboda wata kawai guda ɗaya da ake jin labarin ta ba mu je mu zauna mu yi karta a gidanta mu sha coca-cola mu tashi ni fa mutuwa ba na tsoron sa wallahi don ni na ga dole ne ni ban ga wanda ya tsira ba da waɗanda muka girma tare da nawa iyayen da iyayensu kaga ana da rai na ɗaya daga cikin 'ya'yana inda mutuwa na tsoffi ne na ga ɗan ɗan da na haifa ya to kuma menene abin mamaki a cikin gode wa jaka da ya haya kwande da kawa mu lokaci muka tauna da Allah ubangiji ya kai ne ka sankara a tun kurma warin da ke ruwa da sararin sama har rasuwa hasken da ka izo ya rarrabe mana da dama na rabe kala dan dole ne muna dole ma kawal wainiya ta ka gaishe ka bakar ladan allon waka. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ai kuma na tambaya ta adireshin mu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Shirin zai dora da wannan tambayar da ke cewa wasu kasashen yankunan yammaci da gabashin afirka sun fuskanci juyin mulki har takwas a cikin kasar shekaru uku menene ummul san haka a wannan lokaci da manyan kasashen duniya ke da awar tsarin demokaradiyya tambaya ce daga comrade kakabukar gursuma mai yadi da sadiq alhaji bukar gursuma to akan wannan tambaya na tattauna da masanin siyasar kasa da kasa farfesa kamilu sani fage wanda ya yi mana tsokaci a kai wannan juye-juyen mulki da aka samu kasashe eh, kaman guda biyar kenan an samu juyin mulki guda takwas a cikin shekaru uku kowace ƙasa akwai nata dalilin amma akwai dalilai kaman guda hudu ko biyar wanda kusan duk wannan kasashen suna da shi a cikinsu. Na farko dai akwai rashin adalcin gwamnati da shugabanni. Ma'ana shugabanni suna fantamawa akwai batun cin hanci da rashawa da kuma kama karya da suke wa abokan hamayya mm. da kuma miƙe kafa a kan mulki. Yawancinsu za ka ga sun yi ƙoƙari sun cancanza tsarin mulki domin su zarce a mm. kan ragar mulki mm. sannan abu na biyu kuma shi ne tashe-tashen hankali da kasashen suke fama da su tashe-tashen hankalin ko dai na siyasa a wanda saboda wancan matsin lamba yake kawo bore iri-iri ko ko tashe-tashen hankali wanda suka shafi kabilanci ko addini wanda ake rashin samun zaman lafiya wannan ƙasashe, sannan abu na uku kuma shine gaskiya a yanzu kasashen wa'anda faransa ta wa mulkin mallaka ne to mm. akwai korafi da yadda faransa take katsalan da a cikin wa'annan kasashe wannan ya sa an samu a irin wannan batu din na kin amincewa sannan abu na hudu shine wato cewa ɗanɗana zaƙin mulki da sojoji suke yi ana ana amfani da sojoji ko dai a murkushe 'yan hamayya ko dai a ta yawan amfani da su to wannan jawo su cikin harkar siyasa shi ma yakan sa su su ɗanɗani mulki a zaƙin mulki kuma har ya ba su dama su ma su yi yunkuri su kan kwabar da gwamnati. To kwanaki ƙungiyar rai tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka watan ECOWAS ta yi ikirarin cewar za ta bullo ko kuma za ta bijiro da wata wata hanya da za ta hana juyin mulki ko kuma juye-juyen mulki a kinta musamman to shine ake ganin anya ita ecowas nan za ta yi dakatar da juyin mulki a yankinta kamar yadda ta yi kirari a halin da ake cikin to gaskiya ba za ta iya dakatarwa da juyin mulki ba a yin dokoki na ƙasa da ƙasa da haka kuma dokoki na cikin ƙasa a misali a ce an yi tsarin mulki wanda ya haramta juyin mulki duk wa'annan ba sa iya hana juyin mulki abun kawai da yake iya hana juyin mulki a shine idan aka samu shugabanci da gwamnati na adalci wato ma'ana wanda suke yi domin biyan bukatun mutane sannan kuma abu na biyu shine inda aka bar ita kanta demokaradiyya ta yi tasiri ma'ana yanzu kar a mai da kamar irin zaɓe na je ka yi ka ne kar kuma shugabanni su ki barin A abokan hamayya su ta kama karya to idan aka bari jama'a su suke da wuka da nama kuma aka yi gwamnatin domin jama'a to wannan shine zai kawo kandagarki wanda zai kai hana juyin mulki to daga ƙarshe ganin yadda wani al'amari yake dab da zama ruwan dare a yankunan taimaci da gabashin afirka wani tsokaci kake da shi da zai kasance kamar izina ga waɗanda wannan abu bai shafi shafe su ba. To izina dai shi ne cewa shugabanni su lura cewa wannan batu da ake na shugabanni su yi kama karya su miƙe kafa ne abin da ya haifar da wa'annan juye-juyen mulki. Don haka izinar da shugabanninmu za su koya shi ne na farko su san cewa don kayi dokoki da kuma abin nan ɗin ne ƙasa da ƙasa ba zai iya hana juyin mulki ba abin da zai hana kawai shine a yi adalci wajen shugabanci kuma a mai da bukatun 'yan ƙasa shine muhimmin abu ga gwamnati da shugabanni don an yi hakan gaskiya an koyi izina kuma wannan zai taimaka ga batun yunkurin juyin mulki. To mun gode kwarai da gaske Farfesa Kamil Sani Fage. To salamu Afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka ‘ya'yanta ya za mu yi yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more afirka kasar yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne haɗari a haɗin gane komai ya faɗa mana karya ne don mun logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba masu siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba to da fatan an karu da amsoshin da aka samu nan kuma za mu jalin zamin shirin sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu mustapha adebisi ne injiniyan da ya haɗa mana sautin shirin a madadinsa da ilahirin ma'aikatan sashen hausa na radio france international abokinku michael kudisin ne ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu